da hudu ga watan da al'ula hijira 1443 wanda ya dace da daren 28 ga watan disamba kanon na farko 2021 allah maɗaukakin sarki mararatan ukura ya ba mu damar hatsuwa wannan majalisi namu domin ci gaba da karatun littafin na nailul autar da kuma kitabun tauhid ba mu gushe ba muna cikin abuwabul awani babu ma ja a fi aniyatul zahabi wal fadda babin hukuncin yin amfani ko cin abinci ko shan ruwa da kofuna ko kwanuka na zinari ko azurfa mun karanci hadisi guda hadisin farko a wannan babi hadisin huzaifa inda yake cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la talbasul harira kada ku sanya suturar alharir wala dibaj ko ku sanya suturar dibaj dibaj wani wata sutura ce take kama da suturar alhariyar wato tun da kowace saƙa tana bukatan ɓangare biyu sama zuwa ƙasa da kuma ta faɗi hagu zuwa dama akwai zare da za a sarƙafa to dibaji shine zaren da aka sarkafa daga samansa zuwa kasansa ya zamanto zare ne na alharir sannan ɗaya ɓangaren kuma ya zamanto ba alhariri ba kenan dibaji wani nau'i ne na alhariri duk da bai zamanto kowane ɓangaren sutura ya zamanto alhariri ba wala tashrabu fi aniyati dhahab haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce kada ku sha ruwa cikin kofunan zinari wal fidda ko kofunan azurfa wala takulu fi sihafiha haka nan kada ku ci abinci cikin kwanukan su su biyun zinari ko azurfa fa innaha dalili shine innaha lahu kofunan zinari da azurfa shan ruwa cikinsu ko kwanukan zinare da azurfa cin abinci cikinsu na ne na waɗanda ba musulmi muminai ba nasu ne a nan duniya walakun fil akhira ku kuwa naku ne a yama a ranar lahira domin a lahira a cikin gidajen aljanna kofuna za ku amfani da su kofuna ne na zinare da azurfa da abin da yake kama da haka cikin kawa da tsada hakanan kwanukan abinci muka ce wani hadisi muttafaqun alai muttafaqun alaihi a wurin malittafin almuntaka shine hadisin da imam al ya ruwaito da imam muslim da kuma imam ahmad mutane uku su yi ittifaqi ruwaito hadisin shine wannan muttafaqun alaihi wurin ibn taymiya al-jadd وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه hadisin yana nan wurin sauran ثورا ما لميد سكري yana nufin malamai da suka rage abu dawud da turmizi da nasa'i da ibn maja amma abinda su basu su ruwaito ba shine hukuncin ci cikin kwanukan azurfa ko kwanukan zinari shine ba su ruwaito ba to muna cikin sharhan wani bangare na hadisi jumlar fi fiha fiha a cikin kwanukan abincinsu wannan nan muke muna muna wannan jumla muke muke sharhanta ko yawwa to kun samu ambaci kilafin malamai akwai wanda suka tafi akan cewa duk da nassin hadisi da muka karanta nassin hadisi yana magana ne kan shan ruwa da cin abinci kada a sha ruwa cikin kofunan zinare da azurfa kada a ci abinci cikin kwanukan zinare da azurfa wannan abin da nassin hadisin ke faɗa kenan bai yi magana kan sauran amfanin nuka da ake yi da zinari da azurfan ba misali menene hukuncin yin amfani da tandu tandu na kwalli na zinari ko na azurfa hmm? kaga wannan shi ma amfani ne to saboda haka wasu maluma sun kiyasta amfani wanda ba sha ba ba kuma ci ba sun iyasta wannan amfani da amfanin sha ko amfanin ci suka ce yadda sha da ci ke haramta haka nan ma tsarar na'uka na amfani na haramta wasu kuma suka ce a kamar da wasu suka tafi akan cewa su maganar ruwa ne kawai shan ruwa ne kawai ko shan abin sha da kofunan zinari da azurfa shi ne ko aka haramta banda maganan ci wato cikin kwanukan azurfa ko kwanukan zinari wanda wannan muka ce shine masabar dawudu zahiri kuma uzurinsa watakila wannan hadisi bai isa zuwa gare shi ba kuma ba wani abu mamaki ba don babu wani a duniyan nan da za a ce ya san dukkan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hurta babu wannan kama daga sahabbai har kuma illa masha Allah wannan ko ba ta sawa bace illa dai wannan haka ɗabi'ar ɗan adam take yawo to yau karatunmu zai tashi akan inda mai littafinmu yake cewa wa ƙarfi tasarar imamul mahadi عند إمام الشوكاني في توقع الاكتسرة al’imamul mahadi الإمام المهدي شيني أحمد بن يحيى ابن المرتضى اهمت بن يحيى بن المرتضى مرتضى يا رسول شكر الهجرة ابي تكوس باربعين يعني عدي رجل شكم من يمالو ما تكتول في شكم مصحبر فكهن شيئة زيدية كن في شيئة دبن دبن akwai shi'a zaidiya sun shi'a zaidiya ba su ba ruwansu da ba su ba su ne masu limamai goma sha biyu ba amma dai suna da aƙidar fifi ta sirri na ali a kan sauran sahabbai ba sa kuma kafarsa abubakar ba sa a eh, umar akwai kuma shi'a isna shirya rafida kenan wa'annan wanda eh, su suka fi yawa cikin nau'in shi'a akwai wanda suka fi muni irin su fatimiyya su ismailiyya suna nan da yawa to su a zaidiya kusan suna kusa da Alistunna. kar ku manta imamu shaukani shi ya tashi ne cikin wannan gidan ya tashi cikin menene cikin shi'a zaidiya bayan ya girma ya bukasa cikin ilmi ta bar wannan masaba ya zama to cikakken basalafe an gane to saboda haka shi wannan al'imamul mahadi yana littafi kamar da yana ce maka fil bahari sunan littafin albaru zakhar aljami li mazahibi ulama'il amsar shi ma mushaukani ya masa sharha mai sunan sharhin akwai wanda ke iya tunawa hadayi al azhar al mutadaffiqi hadaiq hmm? eh. al azhar cikin mujalladi hudu to saboda haka ne yake cewa wani kasar imam al mahdi imam al mahdi li dinillah wanda sunansa muka cewa ne ne mai sunansa ahmad ibn yaya ibn al-murtaba ya ce shi ya takaita filbari a cikin littafin bahar wato albarul bakkar aljami'u li mazahibi ulama al-amsal ya taƙaita ala nisbatu zalika ila akthar al-umma akan nasabta wannan magana ta ta me ta haramta istimali aiki da Eh, kofunan zinari ko kofunan azurfa kwanukan zinari kwanukan azurfa da kuma wasu abubuwa masu kama da kofuna ko kwanuka kamar da muka yi misali muka ce kamar tando na kulli hmm? shi bai ce ijma'i ba ne bayanan sabta abin zuwa ga mafi yawan malamai an gani akwai wanda suka sabta wannan zuwa ga mai zuwa ga ijma'in malamai amma shi almahdi lidinillah اتكن لتاتن فا البار الزخار يعني سبتون نما جانا زوا جمتي يوم اكو بنتي ادماعي دا اكي متي يوم متي انا نكن جمهور ابن دا اكي انسا جمهور إمام الشوكاني يتي على أنه لا يقفى على المنصف ضد تشيوا بايا بويوا كما يعادلش wato ma'adarci ba zai kasa sanin ma fi hujjatin ijma minan niza wal iskalat ba a ga mai adalci abin da ke cikin kafa hujja da ijma'i na ja'in ja tsakanin maluma da kuma iskalat da ke cikinsa taban imamun shaukani kamar yadda yake a cikin littafinsa abin nan irshadul fukul na usul fiqh shi yana da ja akan ijma'i na iya zama hujja yana kafa hujja da ijma'i amma dai tsantsar masabar tsantsar maganganunsa in ka tara duka yana ja da kasancewan ijma'i hujja ne babban madogararsa ta ina ake samun tabbatar ijma'i domin tabbatar ijma'i yana da wahala ijma'i na haƙiƙa sai dai su kila ijma'u sukuni ijma'u sukuni sukuti ya zama to ba ku san wani malami da ya saba wannan magana ba wannan kiran kiransa ijma'u sukuti an gani shi kuma ka'idar ijma'i ka sani mustahidi ko da ɗaya ne in ya saba wa sauran mustahidi biliyon guda to babu ijma'i kenan sai dai a ce mafi yawa sun ci domin kowane mustahidi yana da haƙƙi an gani da za a kaddara wata matsala ta taso a duniyan nan nazila sabuwar matsala babu nassin alkurani a kanta muka ce nasi kun san ma'anar nasi ba zahiri ko ne ba nasi babu nassin hadisi a kanta sannan dukkan maluma muƙaddara yawansu ya kai miliyan ɗaya mustahidai da suke da dama su ishtihadi duk sun tafi akan cewa fari ne aka samu ɗaya kawai ya ce a shi baki ne to bil ijma har yanzu bil ittifaq wannan matsala ba ta zama ijma'iyya ba kenan sai dai a ce mafi yawa an gani yawa to shi ne imamu shaukani shi ta wannan bangare yana gani to ai samun ijma'i ma na da wahala sannan kuma yana cewa kamar yadda duk maluma suka tafi duk in aka ce matsala ijma'iyya ce dole ijma'i ya zamanto ya jingunu zuwa ga nasti ko daga alkurani ko daga sunna to ashe kenan ijma'i shi bai da wani bai da wani makama kenan tunda dama dai sai ya jinguna da alkurani da sunna to taban kamar da ake cewa kowane malami dole za a dan samu wani abu wanda za a ga ya dan samu rikici wurin fahimtarsa da shi ma mu shaukani wurin harkar ijma'i ya dan samu wannan matsala Eh, gaskiya matafiyarsa ba ta da ƙarfi a nan eh, amma sau dama za yana kafa hujja da isma'il kamar da nuti. yana kafa hujja saboda mutane suna kafa hujja da shi amma taƙiƙi kan matsayinsa shine isma'il eh, farko kafuwansa wani abu ne wanda ba tabbas ba hakika a ciki sannan kuma ba daidai ba ne a ce zai iya zama wata hujja ta musamman da dama yana jinjina ne da alkur'ani ko ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wal iskalat allati la makhlasa laha wato duk da kuma cewa kafa hujja da ijma'i baya rabuwa a riga an san ne za ja in ja da ke cikinsa da kuma mushkilolin da ba yadda za a ce an kubuta daga gare su shine ma'ana التي لا مخلص عنها to wannan dai kamar jumla ce itiradiyya kuma muku bayanin abin da ya sa shi ma mashauka ne faɗi wannan magana matsayinsa na asali akan ijma'i kamar yadda aka koma littafin sa na usul fiqh wanda dama nan ya kamata a samu bayanin menene karfin ijma'i ne hujjarsa za a tarar da menene masabarsa a can a littafin sa na irshadul fuhud walhasil abinda imamu shaukani yake cewa walhasil a dunkule dai ko abinda za iya fahimta ko kulasar magana cikin wannan matsala annal asla alhillu abinda yake asali ga dukkan abubuwa da suka shafi aikace-aikacenmu shine halaccin mu yi amfani da komai ma an fahimta wannan shine asali idan wani ya zo ya ce amfani da wannan haramun ne sai mu ce to kawo mana hujja an gani kamar na sai ga maka cewa al'aslu shi ne istimalu aniyati zahad wal fidda wa sihati al-zahad eh, wal fidda wannan shine asali asali halaccin yin amfani da kofunan zinari ko azurfa da yin amfani da kwanukan zinari ko azurfa da yin amfani da sauran abubuwa da ake iya yin su tana sanya zinari ko azurfa a cikin sai amfani da shi a yi su da zinari ko azurfa sannan a sanya wani abu da ake amfani da shi kamar yadda su wannan kofunan kasan da zinari da azurfa aka yi sannan ana iya sanya ruwa a yi amfani da shi ta hanyar sha ko ta hanyar wanke jiki ko wani abu to hadisi ya inganta an hana a sha ruwa da kofin zinari to mun ji yanzu mun an soke wannan asali kan me shan ruwa da kofin zinari ko shan ruwa da kofin azurfa sannan har yanzu nasti ya zo an hana a ci abinci da kwanon zinari ko da kwanon azurfa to sauran kuma fa wanda ya ce tandun zinari ko tandun azurfa haramun ne shi zai kama mana sai ne sai kama na hujja ne ma'anar maganar yawo wal hasilu abin da yake shine hasil an al’asla abin da yake asali alhillu halacci wurin amfani da duk kayaki da muke gani tare da mu fala ta hurmatu haramci baya tabbata illa bi dalilin yusallimu al-qasm sai da dalilin da abokin jayayyar ka shi ma zai mi wuya gare shi karka zo ka ce mana ijma'i alhali ko mu da ba ma hujja da ijma'i misali ko ka ce mana kiyasi alhali mu ba ma hujja da kiyasi to sai dai da hujjar da duka muka ittifaqi kai abin da yake nufi kenan wala dalila fil maqami bi hadhihi istifa babu dalili a wannan bigire da irin wannan sifa da muka ambata kenan fa ala dhalika al asli al mu'tabadi tsayuwa akan wannan asalin al-mu'tabadi wadda asalin da ake karfafawa bil bara'atil asliya akwai abin da kira al bara'atil asliya to ko da yake a karatun mu na usul ba mu kai ga wannan asali ba muna cikin alkitabu muna cikin sunna mun gama da alkitab muna cikin sunna ba mu zo abin da kira al bara'atil asliya ba al bara'atil asliya kubuta ta asali misali asali shine rashin faranta mini kowane sallah ba amma yanzu nasti ya zo ya farafta mini magariba da isha'i da da asuba da azhar da la'asar salloli biyar kenan to sallah ta shida asalinka babu ita a kaina wanda yanzu ce yana nema na da sallah ta shida sai ta al-asr al asliya sai ka kawo mini hujja an gani yawwa المعتبد المعتبد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف شكو أن أيكيني نامي عادل شكو عادلي الذي لم يقبض بصوت هيبة الجمهور wanda ba a rikitar da shi ba da bulalan a ce jamhur sun ce ba a razana shi da a ce jamhur ne suka ce ba an fahimta wala siyama wa qad ayyada hadha al-asla hadithu musamman ma kuma idan muka san cewa ga wani hadisi ya karfafa wannan asali al-aslu al-bara'at al-asliya ko kuma al-aslu al-hillu ga hadisin nan walakin alaikum bil fibbati fal'abu biha la'iban akwai wannan hadisi walakin alaikum bil fibba sai dai in kun ga dama ku yi amfani da azurfa fal abu biha la'iban ku yi wasa da azurfa yadda kuke bukata ko wasa tun da akwai wannan hadisi ko da watakila isnadinsa bai kai takara karya ba amma dai zai karfafa wannan al'asul inda muka ce alhillu da kuma cewa al'aslu albara al'asliya rashin haramci ko rashin wajabta mini wani hukunci hmm? وانا حديثي اخرجه احمد وابو داود ويشهد له ما سلف وانا حديثي لم كلمت ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا امام احمد دا ابو داود سرويتوشي duk da dai isnadinsa ba karfi ne da shi ba wa ya shahadu lahu ma salafa abinda ke za a yi istishadi zai kara karfafa shi hadisin da muka riga muka karanta tun ababubukan baya hadisin ummu salama cewa ja da jirjirin min fibbatin fi sha'arin min sha'arin rasulullah sallallahu hmm? ta zo da wani kurtu kurtun azurfa wannan kurtun azurfan an ajiye gashin kan annabi sallallahu a cikinsa wannan shi ma istibali ne wannan shi hadisi ne sahihi kaga yana karfafa alaikum bil fibbati fal'abu biha la'iban kuma yana karfafa cewa istimali da zinari kofin zinari ko wani abu na abin ajiya na zinari ko na azurfa wanda ba ci ba ba istimali na ci ba ko istimali na sha ba halal ne ina karatun namu yayi yawa ina bari mu tsaya mu dan baya kaɗan ko أيوة تا مدير يعني ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا كان نمكو الهلو حالتشن شنكو yanzu mun samu nasti asali halatta komai in dai na abin da ya shafi adam ne da zai aiki da shi yau da gobe haka ma kofunan zinari haka kofunan azurfa amma yanzu mun samu nassi da ya tunkuɗe wannan asali mun bi saman wadata mun yi da'a mun bi amma ba mu samu nassi da ya hana sauran aikace aikace sannan kuma muna da wani hadisi ko da ba ya da ƙarfi sosai wannan wanda muka tsaya kansa ko alaikum bil fiddati fal'abu biha la'iban ga kuma wancan hadisi na ummu salama wanda a darasi na gaba insha Allah za mu bayani a kansa maganar shaukani tana da ƙarfi hujja tana da ƙarfi a wurina duk da ba ma ittifaki da shi kan maganar ijma'i bizati tabbas ijma'in bai tabbata ba wannan gaskiya ne to amma dai shi dama asali a wurinsa ijma'i ba ba wata hujja bace a wurinsa shi personal haka fahimtar sa awo to malam ne to a littafin mana kitabut tauhid muna cikin babin babu ma eh, babu babin cewa ba a yanka domin neman lada wurin Allah a bigirin da ake yanka domin neman kusantar zuwa ga wani gunki ko zuwa ga wani shaidani kuma shi sheik muhammadu abdullahab ya kawo dalilai biyu a wannan babi dalili ɗaya daga alkur'ani dalili ɗaya daga hadisi kusan hadisi shine nassi a alkur'ani da ya ce la taqum fihi abada yana ayyada wannan abin da wannan babi ke magana tunda masallaci ne da wasu suka gina can kuba ƙauyen ƙuba a da ko anguwar ƙuba a yanzu kuma wanda ya jagoranci wannan ginin wani pasto ne daga can rum hmm? daga daular rum daular rum a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ta dawo uh, akwai dama abin da ke kira rum ta yamma da rum ta gabas rum ta yamma haikwatanta na rum haikwatar italiya yanzu rum rum ta gabas ana nufin greek da haikwatanta na constantinople Constantiniya kusan Istanbul na yanzu kusan ko yanzu Istanbul ƙarƙashin Turkiya amma yanki ne na Turai ita ƙasar Turkiya ita ta haɗa ƙasa ɗaya ce amma ɓangarenta Turai ɓangarenta Asiya Istanbul da kuke ji nan yana ɓangaren Turai geographically sannan mafi yawan kasar yana bangaren asiya to wannan asalin daulolin ya yakan musamman wani lokaci yana arewa rum ta arewa wani lokaci rum ta rum ta ta ta yamma wani lokaci rum ta ta abin nan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kaji ana cewa romawa ana nufin romawa bizantawa mutanen greek a lokacin su suke da ƙarfi ba rome ta italiya ba a wani kamar lokacin zuwa annabi musa annabi isa alaihi salam kun san yahudawa suna ƙarƙashin mulkin mallakan romawa amma italiyawa rome ta yamma an gane aka ce annabi isa ya gama zamaninsa duk suna cikin karkashin mulkin mallaka na turawan italiya an fahimta yawwa to saboda ta su wannan matsalin birar da kuke ji a cikin istarsa a suratul tauba wani fasto ne daga can abin nan hirkutar rom daga daular bizantawa so suka turo shi ya zo da samun munafukai sun suka ba da kuɗi aka zo aka yi masallaci kyakkyawa suka nemi kuma annabi ya zo ya buɗe musu masallaci annabi bai san gaibi ba sai Allah ya sanar da shi bayan sun gama sun gaice shi Allah ya ce kada ya je ya buɗe masallacin kuma a je ma a rusa masallacin kaga a zahiri masallaci ne gini gashi nan da masallaci da komai amma kuma ba don ai sallah bane an haramta ai sallah a wurin an haramta ma a bar shi a tsaye a rusa shi to wannan ya yi kama da babin da yake magana kan cewa ba a yanka domin neman ladan Allah a wurin da kafurai masu botan gumaka suke yanka ko suke wani buki na idinsu kuma ko da sun daina kamar yadda za mu gani a cikin fa'idojin yawwa to amma shi hadisin ya yi magana ne kan nasti don muna magana kan buwana wani bigire kan eh, abin nan bakin teku na maliya tekun kulzum ko repsi kusa da yumbu wani ya yi bakance zai je abin yanka wa talakawa nama ya soke raƙumi ko raƙuma domin riba wa talakawa haka yi bakance da ya zai tambaya annabi sallam annabi yake tambayan sahabbai buwanan nan kam kafin zuwan musulunci da wurin mushrikai suna zuwa ne su to abin yansu su yi yanke yanke na gumakansu ko suna zuwa wannan fili su yi bukukuwan idinsu sabai suka ce a babu kafin musulunci ba ba ba wani abu da ake anan to shine cewa mai bakancin je ka cika bakancin ka tun da wurin ba ba ba taɓa riƙonsa ba a riƙonsa saboda me saboda abin nan yawwa to amma wannan sai a fahimci wannan ba nuna cewa inda wurin bautan gunki ne amma yanzu an riga an sani officially ya koma masallaci wannan masallacin kofar sarki da kuka sani da kunguni ne na na konawa na sarkin kona na jikunawa a wannan gidan gunkin aka mai da shi masallaci wannan ba bai shafi wannan ba ya zama ya zama masallaci wannan na halal yawwa ko shi a nan abin nan ya ce istanbul a akwai masallaci wanda shugabansu na yanzu ɗayib rajab abin nan a mai sunansa ɗayib eh, hmm? mai sa wani ne zai zami sunansa hmm. tsayin ardogan ko? aha kasa akwai masallaci da aka jima da rufewa tun kamal wanda dama shine asalin babban coci na kasar greek to bayan sun dawo ƙarƙashin mulkin musulmi a shekaru zamanin daular usmaniya aka mai da shi masallaci tun yakin duniya na na abin nan na farko zuwa na biyu su sojojin kawance tun da turkiya sun sun yi kawance da da da italiya da kuma mutanen nazi jamusawa a kuma ɗaya kawancin faransa da birtaniya daga wanda da rasha wanda daga ba amerika ita ma ta shigo so can akwai kawancin japan turkiya tana karkashin daular usmaniya tana karkashin kawancin japan da italiya da turkiya su uku sai kuma jamus karkashin hitler to kun san sojojin kawance da ake cewa nan an ci su da yaƙi to kuma wanda dama suka yi nasara su za su kafa sharuɗan da suke bukata to daga ciki dai akwai irin sharɗan da aka wa Mustapha Ataturk wannan masallacin da yanzu ba za a ce mai da coci ba ya zama ƙasar musulmi da sauransu amma mai shi wurin tarihi kawai ta yi wannan yarjejeniya ba a rubuce take ba amma dai abin da ya faru kenan to kaga yanzu an buɗe masallacin da riga yanzu ana ana sallaci to irin wannan da coci ne amma yanzu ya zama masallaci ba wata matsala ba ce domin na riga an sa an kawo da abin officially amma wani abu wanda jama'a ba za su iya fahimta ba da can ana botan gumaka a kuma kai yanzu kai ma ka je ta yanka a ciki kai kawai kai kaɗin ka haka to ba a yadda da wannan ba an fahimci abin yawo za mu tashi daga inda yake cewa fi masail ko to cikin wannan babi mai nastoshi biyu ne da kuma hadisin buwana fihi masail akwai matsaloli da za mu koya ko kuma fa'idoji da za mu koya daga waɗannan nasoshi biyu allura na farko tafsirin ƙauli la ta fihi abada tafsirin maganar Allah maɗaukacin sarki da ta zo cikin suratu tauba za ta fihi abada kada ka yi sallah cikin wannan masallaci har abada a rusa kuma masallaci mun yi tafsirin nasa makon da ya gabata ya ta biyu, تبيو أن المعصية قد تؤثر fil الأرض sabo ashe tana yiwuwa ya yi tasiri har ma ƙasar da ake sabon a kanta wa kazalika da'a haka nan ma ɗa'a ita ma tana tasiri hatta ƙasar da ake ɗa'a din ana sabo wannan munin sabo ya zamanto kasar da wurin ma ita ma da zamanto mummuna idanun shari'a ana da'a a wuri saboda da'a da ake wa Allah wannan kasar da ake da'a kanta ta zama tana da wata kima ta musamman a wurin shari'a ko ba haka ba wannan masallaci yana da kima yanzu ne ina ya samu kimar sa saboda da'a da ake a kansa yawwa الثالثة مسألة أوكو كفائدة أوكو تتش رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال wato dawo da matsala wacce take akwai muskila a cikinta ta gama bayyana ba a dawo da ita a ɗauki hukuncinta haɗa shi da da matsalar da bayanin ta ko hukuncin ta ya bayyana ta hanyar wani abu mai kama da kiyasi kamar yadda ka sani kiyasi shine a ɗauki hukuncin wani abu wanda babu nasi a kansa amma kuma duk siffofin da wancan hukunci mai nasi yake da su shi ma yana tare da su wannan shi yasa aka ce ko wani kiyasi yana da rukunai hudu rukunin farko akwai abin da ake kiransa al'aslu rukuni na biyu akwai abin da ake kiransa alfaru rukuni na uku akwai abin da ake kiransa alhukmu rukuni na hudu akwai abin da ake kiransa al'illatul jami'atu bainal asli wal far'i saboda haka abinda hukuncinsa bai bayyana ba to a ɗauko shi amma kuma yana da sifofi hmm? irin na wanda hukuncinsa ya bayyana to a ɗauko hukuncin wanda ya bayyana a sa a cikinsa an fahimci wannan misali a nan lata ta kunfi abadan kada ka kada kai kai sallah a ciki me yasa domin an asasa shi ne akan mai akan sharri yawwa to shi yasa a nan yanzu da annabi sallam ya tambaya buwana din nan da aka ce a je a yi eh, da kai ba kanta zaka je ka yanka a ciki akwai wani gunki ne a zamanin jahiliya da ake bautawa a ciki akwai wasu kafirai ne mushrikai da suke idi ko na shekara shekara ko wani idi na wata wata ko wani abu mai kama da haka a can idan akwai gunki da ake bauta ko yanzu an daina bautawa tunda yanzu ba a ba da shi official yanzu an mai da shi wuri na na ibada ba to kada a je kada ka je ka cika bakantinka a can cika bakantinka a nan ko a guri inda babu wannan shubha an fahimta yawo arabiya matsala ta hudu fa'ida ta hudu shine istiksalul mufti idza tabi ila zalika muna fahimtar wanda aka masa mai bada fatawa idan aka masa fatawa idan akwai bukata zai kara wanda ya fatawar tambaya domin ya masa bayani daki daki saboda ya fidda hukunci kuna ya wannan sahabi mai ya zo ne tambayar nabi sallallahu na yi bakance na yi alwashi gaban ubangiji na zan je na yanka raƙumi ko raƙuma a abuwana domin na raba wa mabukata na masu ci na neman lada wurin Allah annabi bai ba da hukunci ba sai da yi sai da ya tambaya ce to buwana amin bayani ya buwana nan da ke buwana nan ko kaza kaza da an taɓa yin kaza kaza kaza ko to saboda haka mufti idan aka masa tambaya idan akwai bukata sai ya nemi ƙarin bayani domin hukunci ya zaman to ya tafi daidai to yana da wannan dama domin an koyi wannan daga wurin annabi ma sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi za mu tsaya nan ne ko mu ci gaba mu ƙara الخامسة مسألة كوفايدة biyar. أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس بها إذا كلا من المعاني mutum ya keɓance wani bigiri da bakancensa halal ne matuƙar dai babu wani abu da zai hana haka a shari'ance kana da haka ce to ka ya Allah na yi bakanci mako mai zuwa zan je kukule na yanka musu raguna da shanu don talakawan fukule su ce su sha ba matsala ba za a ce don me sai a fukule ba za a yi jalin gaba ba matsala ba kuma yawowa na'am <laughs> ha na ai malar musiri na min sabi ba maganar son kai a ciki ba wani abu sai ka jira da kai ma ka samu kuɗi zai ga mutanen jalingo tun da kana gini dan jalingo to asadisa matsala ta ko fa'ida ta shida alman minhu idza kana fi watan aw asa aw asa idza kana fihi watan min awtan aljahiliya za a hana haka mutum ya ware wani bigire don ibada sai ba kan ce dai bauta Allah a can matukarin akwai wani gunki daga cikin gumakan jahiliya walau ba da zawali ko da ma bayan an kau da shi din amma kamar da na ga muku ba wa an kau da shi kawarwa wacce take official ba in ya zama to kawarwa official wannan ba wani matsala to bari mu tsaya nan ko Eh, shi'a na ai suna zaidiya ɗin eh, eh. a'a shi alhadi kusan shi ne ma ya jagoranci mashabar na shi'a zaidiya ɗin don malami ne sannan kuma kusan ya gama ya karshe fara kafa daula na zaidiya a kasar masar musamman a garin sana'a duk da yana rikici da wasu wanda ake kiran su ya amurawa to amma dai ya mulki sana'a din wani lokaci a kore shi wani lokaci ya sake dawowa imam ana kiransa imam al-hadi wannan sunansa al-mahdi ko al-mahdi da dinillah wanda kuma muka ce sunansa ne ahmad ibn yahya ibn al-murtaba yawwa na'am aiwa cikin giya ko cikakkiya ya zo yake maka assalamu alaikum ba ni laifi in ka san cewa ba zagin kai ba dama inda ake samun muskila yawanci su yahudawa ka san da yake farko dai ibraniyanci da larabci har suna yin da suke kama da juna suna kama da juna yawancin lafuzan iri ɗaya ne kamar da muka abin yanzu kamar kirge da da yahudanci ko da isra'ilanci ko da hibiranci ɗaya zuwa goma kaga za ka ce ihat shanayim shalasha arba'a hamsa eh, hamsha shitta shaba'a shamaniya tas'a asrar kaga yawanci inda shi ne ke larabci za su maje da shi sin yawwa na ana ce suna cewa ihad laraba suna cewa wahid laraba suna cewa isnayin su ba suna cewa shanayin shanayin kaga dai isnayin shanayin laraba suna cewa talata suna cewa shalusha laraba suna cewa arba'a suna cewa arba wannan ba wani bambanci hamsa su kuma suna cewa hamsha fitta suna cewa shikka saba'a suna cewa shaba'a samaniya suna cewa shamaniya tis'a suna cewa tash'a ashara suna cewa asra a zo mi'a laraba suna cewa mi'a su suna cewa mi'a an zo dubu laraba suna cewa alf su suna cewa alif suna biya ce alif to saboda haka su yahudawa suna nan tare da annabi sallam a madina a uwarsu har suna kama da sai harshen yana kama da abin nan in assalam salam kaga aminci ana mun muka cewa assalamu alaika ana roƙa maka aminci addu'a ce mai kyau to wani lokaci sukan ce islam islam ko da larabcin dutse azabar dutse to sukan je su yi kokari maimakon salam su ce islam da sauri haka don su zagi annabi har akwai lokaci da suka faɗi haka sun so sanar da annabi da matarsa aisha suka suka suka yi kasaran wannan aisha ta ta la'ance su ta ce ko ma abin da annabi ya ce a ai ba haka za a yi ba ba sai kin zage su ba abin nan ki ce ki mar musu ki ce wa alaikum kuma ma zage suka yi dai a ce kamar da suka faɗa sai gaskiyar lamari shine idan wanda ba musulmi ba in ka san ya zo ya maka addu'a ne assalamu alayka daidai ba laifi don ka ce masa wa alaikum assalam ba wani matsala ce ba matsala na'am a shi wannan bai kamata ka masa wannan addu'a ba sai dai ka masa addu'a da da yake ko da harshen ku abinda malama suka ce kenan kamar da hausa ne kaga zaka ce barkanka ko gafaranta ko wani abu dai ko sannu ko ina ma fata alheri wani abu dai mai kama da haka eh, na'am na'am eh wannan magani a kan zama wurare da ake jihohi ko kuma wasu abubuwa da ake kawo ne yana yi ah, ba wannan babi ba ne shi amma kuma wancan din ba da kyau dama ba daidai ba ne ka zana inda ake bidi'a da sauransu sai dai wani ya kai wani abu ne ya kai ka saboda maslaha ko ka musu wa'azi ko ne amma a kai mutum ya je kai kansa gidan burkutu in ba wa'azi zai musu ba ba hana su sha zai ba ai kaga ba daidai bane yawa amma dai ba shi ya bambanta da karatun na yau na muhammad muhammad ka je kunu za ka sha kunu ai ba daidai bane ba ba daidai ne faɗin ka da kai giya ne ba zai zama da shi giya ba sai dai kuma kai ba ba ka faɗi gaskiya ba kai ƙarya ba a haka ah, na da kai shi kenan saboda lokaci ko hmm. na'am a ta yanzu na ce maka asali ba za ka musallama irin wannan ta shari'a ba amma za a gaishe su za ka ce sannanku barkanku barka da yini barkanku da safiya eh shi sallama kana da dama kana ce kuma min da sallama ta ko kuma kai shiru na'am sallama ta yau a ah, sallama dama akwai mana gaisuwa akwai abin nan wai sallama kamar na salam kake nuni eh dama mana ai ko yau ko gobe mun za ka saurari rediyo Isra'ila ko da wani harshe suke magana suna gabatar da program din su da da Hebrew da Larabci da Ingilishi da Faransanci amma dai kowane harshe kake yi ina jin ka'ida suka sanya dole sai ka yi sallama shalom ma'ana shalom shine salam ka san ko a musulunci ko alkurani akwai kana cewa salam ko assalamu alaikum ta saboda ka su yahudawa suna amfani da wannan aminci su wasu ke cewa shalom ko mai masu gabatar da shirye-shirye a rediyo ko da wani harshe za su yi amfani da salama inda da na harshen hijira hmm. to ma da Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk